studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu senarango hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin wo kan irga kan de ira zaramci ni faji kara ga tonan daran dokan kan ai balki samidu ai no koy ga furo faji kara din gine bata mu mono kan irka kan ra irga boryan burnye kan goni ingai ra imka ka irda irma faji kara ga salangi ta charme ra sanniyan kan aran gon garan bon hamad kinno aran tegi bon zanda studio kalangu mu arangu duir sigirai irnya mai kwaro wura alternative a wani radiya bon aram te lambo eg ya gada ton bizo di tacha amfani bon aram te lambu zongo challenge fm bon aram te lambo eg chindi idun da bizo di iddo gi a wani radiya bon aram te lambo wayegga da bizo da yagga ir labo gundu kuna ramu arangu du iri i wana galludun kaira danga irgandaino ya mu radio waran zikin da taci bon kan irre gugoi kan bugicar kambara. Nkuna sigiro kan boyar ko se mu amanti kala kab kun futa kan no yigon gite way borai se ir nishar a wan labura matkin no kab kun futa din goda matkin no agon gite da way borai do hare wo ent kab kun futa kan dumo gonu ir nishar labura wo foyan no gbagumu ir gandaira mun ga hare no igudu nan kan kab kun futa dini a gbagumu mayan no kab kun futa din te way borai din se ifo no go kan kab kun futa ifo sande kan no kab kun futa dini yin kan do wai borai ba fune bo matkin no sate kan ga hagoi da wai borai kan se ni ga kab kun futa te iga buwai bore kan ga ikan wala kan sin kab kun te iga koi ga hagoi dai wani yan kulu sanni yan no kan irga koi gwa batu da tonton kaina. sanda matkancin dai irna ci daran sai irne kan hunkuna irni boryan burnyaran sai mu kan irde irgu koy hay kan giti kap kun futai kan no igon gite way boray sai ir Niger labura irgi no lokaci imin gai bon katar ir hangan kai sai assalamu alaikum jama'a ainun hajiya halima sarmai ayo animatrice no SOS fam et enfant victime de violence familiale danga tanu kan go nga bongorera kan ga tangam da doran dai kan way bare go gadi windaira assalamu alaikum ai mai magati amin mun kaila ai mo sos de ne go fam and fam victim de violence familiar we bai kan wan ja kan tangam dogan dai maga to san da matkan ne irna ci daran sai irsi giro ban wura irne kab kun futai kan yi gon gate wai borai sai i bonno ir koy sala woni mo ir niger labura a sibor kul se tugureira ir niger labo kab yon ko koranta kan yi te a cab kan bora million wai cin di iye la sabai inga nogo ir niger labo wura wora ma wai borai ig mo zama ig biskanan du waigo wai borai din mo baki ig bagumo igon gidi kab kun futai kai iri-iri. cau yang odo harai ingai no man chau. Danga kanandu zango bon di sambu kanandu waya ga wai borai no kan man cau Di ga kamu partiye do harai walir ne siyasa do harai wai borai isinda gabi gumu wane mu kande isinda nongu yandanga labo nongai kanyi ga berai te do harai. Di gunmu haikanga ti futai do iri-iri yammu gono. Agtiya dangirmu ne karyamu wala kanyi kan wai borai ga hamai rangai mu di gune kanandu zango bon kanandi wai ta cicin da hin kul no kap kun futaino kan waiborai igo gidi di kamu lakkal tunaki gida waiborai sai do hare inga mu kanan da zongo bon ine kanan da wacin da iya no konkonsiyan kan itera kan yango kan igte waiborai ga inga mu kanan da zongo bon kanan di waran kacin da hakun da gere kulu inga no ikkan waiborai ga kan gita tara mu waiborai ga no agbagu mu zam di sambu bor iddu bon borgu akul waiborai no kan ga tara go irin shar labo wura kab kun futai mo kan igte zan ka waiborai zai sai gono dangi higendo dangi waiborai zai dan bongo kan guyangu da hay kan himan do ne amma dir furo ir bato rason da bore kan funir se sata kan gon ga goy da kab kun futai ki te zan ko bore zai do bore se do kan signa sos iga koi kan dir se fahamai ton tonton kab kun futai din kan way bore igon gidibo hasha ir ga kanu do hare ifo no kab kun futai kan te way bore se masha Allah balkisa da ine kamba kun futai danga ima bora tila sandi am haifuti wala nima bora doron de nima haifuti bora si kan skana si ngano kati danga doron de ka iru goci to doron de ni wofo du mono gono di gati to doron de din kanan di iduno de ni sambu kanan di fa ngano danga kanga tuga hamoga saban da karyan na mayan ziyan ai kul kan ga toga hamu ya dangane mu bara kubi wala ni mu bara kambadi ga kiri a kul dai kan ga toga hamu ga kan ga kurika wala ama basoka wala ama bara briyo kiri inge no kati dan ga hamu do hare dai ni san ba afamu dan han kan ga to bollon duga nga no katinan ga musabai wowi lalo musabai ga dorandi kan ganan hayadi mu fura asibon wura wala sanni lale wala ni musabai ga yasai sobayan ni musabai ga bora yasai ni bai yasayan fogo no kan albora ga fahamda a a bora dorandi nge nu gu danga bora lakal tunendi ha afamu danga ir gwarka sinera ir na mai rana go non kan gano ir gani velan social targa di yan gonu zanka kai na hige gonu danga rapt da ifo ka rapt danga fulan aidu hare imo wandiya sambu imo zurunda wala imo bora kensi wala dambangu yan kai gote wanda ya badan bangoyen dai nugo an gambo aga to ga hamu ga ya dinga kanan dihin kadira dan bangoyen gara akwai ne targa da diyan gara an gani ka ta violence social An gandai da haya kulu don dai ni tomo economic gonu danga ima bara gangi ama kikiyanti wala ima bora azakakom wala dai ni guna danga tubon do harai ima ne we bor tubu labu wala we bor tubu yakini nga bumbo doron dinu dai ni guna danga politiko do harai. dai ni guna we bor bayan kulisin da hayantira babi fo dai ni lasabu mota fo kan te accident ka ina zanka fo kuma nyangai sinda tira imandi tira kulu ya dinga we bore bayan kulu sinda hayan tira iga ga teno imi gangi ifo se isba im koi vote wala isba imin gai gi gisi imani ingai mbo iga ba imate sai wala deputy wodi sino igo isiga hagwai ima we bore imate isi hayan tira denu gona mu politiko do hare danga voto hani balki sa denu koy voto hani niga di we bore iga fata me bayan kulu isu voti iga vote isino ifo se igi gangi ima imakwai ga dubere matakan nobore ga vote zanika igin kerman da iminitira ta imakwai vote ifose igwanda inge aniya zama igwanda inge bore ina borfo yan ta igaba ima vote bore din se ya dinga wai bore bayan kulkom jahiliyan no igi tireta wala dai ne niga te kwansaye wala dai ne ni tira gisi fami wora niga di zani fami wora ba dai ni kunye yarda dai ni gona kunyo fami wora ba ni bambo fami wora niga di bore saga gini tangam bore ga bora gangi wodin kulu abokan kulfutar agu agara politiko do hare deni gunamu afogonu danga politiko do hare ba luwa sulle ko kan ini sankaka ni sambu sankaka isambu barakul wananu gain gate kanan duwai ama albore gon again gate kanan duwai ima sambu way bor iddu albortaki wala kanan duwai yara ima sambu albor iddu way bortaki me kande idi bayan kullu irbon way man feri irbon way man feri oh, man chau man chau wodo seno ni di igoga hayabar iro maka makani zama irgoga di ya wala iddo hare irna sambu ya wala danga fondo no kai si irsi aloki dole no o oh, mere tira na kida irbun bola abi zenu hay kul kanga labo guna irbun bo a guna to wodu no irgo gadi danga doran dienu hina kai na se wai basin di hina be wai bo albo jerga wai basin di hina nga sinu wai bai wai doran di gumo oh. to ni go kabir sai san kai dine kai ne kan nu kanga danga wai baranda albar sexual hmm. wai baranda albar na ga guna danga kwamiyan eh, targa higen diyan hmm. eh, danga rapt nga bumbo a gara zama da ikwanda kokiya iga iga hayo rapor kwaltinatin daga wani musu bai gabara nono ruwa nan musu bai gano gine ya danga dai ni di haya moru o oh, ni mane to ni di ni ni nay nuron wa aiwo ifo no ga hin gaino bara sun da hakan ginno da manta ga hamu don ya di dinno ni di kwai ne a fogo no kan danga nin da bara go goro alboro am su bai ga mu kami bara sai wala am su bai ga bara ga hamu dan ballan ga hamu ga atushima wala am su bai ga lamba fofai ga wala mm-hmm. banda do ga aga tunan di to ibor idwa ne ir nijar labo rawo foyan no borga han sugu dugumo akul gonu iro nijar wana no ir man gana ga bagumo ir nijar gandaira danga region region era region kan gwanda violence ka ta difa difa banda kala maradi maradi banda kala zandar ni gona targa higen diyan danga woy borai ni koy difa hare woy borai no ga goy no da inin higi ni ka go goy no albore sugoi igo kan zalin albora higi daka nan gure na ga ke bani sai amne to ni dine zane ga to ne akul aibata mano ya riga ni mahagweda da ine ni da ni no gwai in ga yau bayan kuli su gwai to irgi yakka ni do hare dangi dai hun kuna ne mai yan no ga kab kun futai din te borese ba wai kan ga te se to inda cara dai do inda cara no ga te chelsea doran do inda cara dai no ga te chelsea zam doran do wo ni ndi ko ga sinin kan ga cha doran di arbo do wai bo ga cha doran di inda cara no ga cha doran di to ifo yan no ga kan do doran do inda te zan kai ni dai danga zan ka ala ni bora kan ya si wundura wala ina yan wofai wala ala minu dan koyi boran da albar gono kwai fai ne zankai bayan kulu zankai dai ni guna son dai ni fata ni zankai go mm. satera go windi windi bayan kulu dai ni kendi ni fakaran dai ni ga dika afoyan nyangai su windora afoyan mu nyangai bu yani ga ka kai ni bayan kudin ga mun bogo ta bi o oh, ngata ina sin man kai ne na da ti doran di mm. an da misa di charga ne no cha doran di an kan kan da wo di mo iban mata dai kati tarkatare iban mata zaman ni goni gon sin dan sin dali hinka nin ni kwara ba ni sam dai sin man kai fo ni kwara ba nin da go char ba fura a fat asin da dala maka dal si da gine si han kan ta sin man ta se ko ni wo dai doran di na ga tan se fura a fo yam mo kini ni zo ki ga hanwo nim ko nin baji han ba fo kan sala ni maka wala si janga sala ngi ti charmiya mo kan da doran di wo iban mata na ga kan di zaman an da mize nigi yinga te songo ni mu kuban da bora sannan halima ne yayi mu diya su su ba ba ni kan daga fakare su su bara mu kare bi sai ga amanai fu ai wuga mila ifo ne ta si ni ji ai mu sai ga diga daga doran da dai ai mu diga gunu gunu yan futo su fakara si in da da a lokai kai na hamu ani sai wala man ba diya yi min zanga wala kai man ba diya kan bi sai ga ni dai wala doran dai wo wallahi ke ba sa ni tikar mira a gaba nan di koi ni mo janga te ga bai ibarai kurwai barai ifo sai ni ka o bi bere jangai akkan da wonne yan wo kudumbo to a A mun kan ne danga bare sigor ga salala ga tikar miya mm. kwai ne genga fahamai ni bai a afoyon gonu kan inga yau isa fahamu da tire afoyon mu i gabai i wangi tanga ai gabe kan dena haifu taisi mere tira gonu kan gini juke wani ki tira gonu ai mate ai mai moyi zai dam ai mate danga si gabe iga to wodun kul gonu barfoyen isi bainu barfoyen mu iga bai torbaya me isi da ma gwanda mm. hina wala haifo doran dai wo mhm. ku sai bare alako mu yanno kan doran dai wo kulu ni di ya gwanda tir hinza kan asalan doran dai wo bo kan ga doran dai wo markan ni te gina alakaita bo fondan tamin semu ni me markan ni te ga te ga kan da tir hinza no kan sanno yeman to ye na wala to songo ay wakan ay bemba ifo no gati sande ye kan no dorando ni wala kab kun futa ki gite way warase agin kanda se aba funara dadi ni guna ga hamudu hare aga hin ga borali bandi dan ga dabara kiri aga hin ga tebriyo si wala da ina bora zafa ga hamu ni bai da ina haifuka ni ga hamu ga bora lebu bor mu ga hin gadana da ina kariyar lalata isi kuri ga hin ga zumbu mai zai ga borfoye iga hinga hangay ma luttu hankanga toga hamuga borfoye mo danga way borfoye nda ini kar kala iga gunda izir borfo mu da ini kar kare mu bu kar yallala ne borfo e to e se buye borfo e te e se danga lebuyen a kulgun ni gune danga hankan ga ka bollon dora borfo ga follo borfo mo mite ni ga di bora a godira a gosala nga ni wala bora ga hamo go gigiri kar yanga tin ga te idu nan gufo yanga kar ase danga ka yaido hare wala nan gufo an ga di bora go gigiri wala borfo e mate tension burfoyen imite danga estoma wodon kul dori dori zayan bil hasaro no gati wud borfoyen gadi ba ikuro ne gadi ikuro ga sabai ga barmai mai danga dabbina sargumu ga mm. nuga kande bara alhalo ko oh, bara takabumbo a bare to dai ni guna danga social wani irna mai rason dai ni guna masala yan gaba danga da ite fami hige da boriwo a ga kanu me da sar wani gadi famiyo ga sai barkulgo ga fonda ra bare sisalan da kere fami follan kara ni gadi bare go cerwa iga dukur kersi danga dai ni guna zanka kai na hige da ina kokiya hige amma to ga hamu manni ni gadi aga tase danga har mun doriyon wudu hare wala sagi a ga gaha mo a afoye mu iga zuru dai zuru ika danganya mai galube yare ra wala iga kuma da magazi ya fukan gi hayo ya musu bai gi dundun ni man di hayo danga imaje facebook yanda ifo ifo zanka fo yanka wodun kulu da ika hanfo isudu sai kan iga kuban da asalamu fo iga koi kuban da magaje fo ima kwande nodu nodu gadi zan kai gasara bor fo mu ni gadi aka to ise nan kan ni ga ni bonwi sanni lalayan danga wowi lalayan wala ya sayan da bora zan gani sabai hankan ni haire te zabanda ima ka ima gokkonisi ni di bora ga hingin ga bonwi wala ama borawi a kulgonu da hige ta zan ka higen je mo mu nga mu lar bamba tare ti ko kiya non ka har mun do dora sai ni nyan wada babu mun boga kama banda bokuno societa bokuno ga kan babanda kalim ko ga kan babanda ga gisinodi ne ne din sai no bano wanda ye zai wanne alhaku im suba makan kani sai mai hiji koi na moni mai ga bara higen da zadi hine za amanto hiji ga ne ni di danga zanka hasaran wudu hare dumitakin afuwan zahi jahani da aro ga baligi a gisar haya kuno ga waru ko kiya musu bai hannu afo ya mu kala da tugun diga gunna gamu dumihin zanu afo gono kan har mun kurbano bagu har mun musu bai gado afo ya mu danga sajorado hare no a gabagu ga mu ni ga didan ga bora sinigin ga hasa jura ga ga su bai ga dora ila lamu a ga ga ta ihin ka kunno ga waru ga toro ya ga woda ha irga te operasi a gwanda ga woda mu bora sara a ba funa sara dai ya da ai go hayo gungu bara mu bu a bisa eh, alhalikin di to son da ikan di citi tire sanni in ni nijar labo an citi tire yan san bukan tangam da kab kun futairin kan yi gogite citi tira gono constitution gono danga ir code penal o citi tira gono article yan gono surtout article 222 e, zangu hinkan da waran kakin da hinka kan ana sannu kul bangandi dangade na bara kar na kuroka aga igini jukki yaki niga te kasu handum yake ni dai ni na bara kiri dai na barawi a kul gonu barfoyan sibai aga ka aikin sai mu barfoyin igabai me isi ga ti hankan kanis da tire tire yan gono kan labaite labai da kyar gamara ini tire ka tare kan ganan doron doma zabu wala kan ganan doron do sa te. me akulu dai iga nagu gu'ir cicituro ga tire ne aran na naran sa do gite bon fere labi zai ka kware kan tire din gono insha Allah shige ke ka tire din bon irgi fahaman kan tire din yan gono tire hankan goye ga kulu ga fahaman din dai tire din gono gwanga kulu sanira da hausa sanira ir gogi santidi bara kai kunni fahamandi wama bumbo ir gede gede ko ino da yan rada labu labu yan bara yan ha ir ci segi no bon fere kan tirai din yan gono kan ganan dogan daidi ne imu duga zabo irgi ci man kan dogan ne ba kan dogan di fanda kan himka gana kwa gina alhako ceci jan kula gin fahaman dai take kula gi fasar ba ko sigi fahama dai to ba ke sa ai man kini sai tira bai rogo no ngano kati danga il alqur'ana il alqur'ana ra ina fanda yan kayandi kan ganan doran dai masiti danga gwar kasinera dani wanda te tali mantini ga karno hansu karyan ina ke bani sai fanda yan gina dai ni ga hin gasala sai har sura hinza da mana ma sano ni ga hin ga kwanda da tijedu da man hayo ni ga ni ga kan babban da kaina hal lakalo mai ka me barfo yan za haifo kai na te ni ga dubara ni barakar ni ta sai har su karyan don kulu in yi gangi il alqur'ana akwai ni irmu irga kwai wata kul da irga fakaran da bore irga alfagai kenu ima ka ima sanne kulu bangande bore si ima bore bon firu wudum bo kiti tira gono da labo mai rai tira da kurana tin zaidin kunno ga hakwe da doran dai din sokon yan tarai labai wani mu aran gonu ga kan dai ga bore bon ai fir zamir bai ka wodni igon da gabi bumbo ga bisa wuka kai yangi sam kan na ka kurana igon da kai gabi ga biso kai yangi sam bir labai wallahi tarai din ga sallan tarai din kunno gonda doran dai gonni kai kan bai kan bai sala irga jama'a fahaman din da gi fasari sai ima bai kun kunno gonde tere ni kunno on koni wonde labari i kunne no yaga salangi se ibo to halir koyder fakara digina irgidir technicien o amir bato farisi to fa kara da gina nan kantine irgon gisalan doran dai wala kab kun kan no igite woy borai ngande zan ko woy borai zai kulse odin ma gano hunkuna irna SOS borai burnye dang satno kan gongu bongorai ra kan gongu tangam da kab kun futai din kan igite woy borai se da sammo mono aran nar radiya da ke kalangu bo aran bai kan zarmci ni fa kara fakara na ran guga hangan irga karan do hasha halima hunkuna dir mo dar gugu ne borbo bu gono kan aran ni bangai ferdina i fursan dai din dumura Igi igika ara wana satadu dubora ka no dini ifo gati fahama kan no arang te bora se wal mata arang ha goy dubora to ni bai wato din ba ir bumbu ir ga hambur ir masannafo yan katare musu musu dai irgo hayo kala iddi kan wiza borai ima imasannoti imandu fili wala imandu batamakara iga hin ga sannoti zama hannu fogono da irsalan ni bai bare kan man faham gingina iga su bai girwau kan irgo ga sanniyan ka tare ka amana himanda kai na kai na bare sintin ga faham igo ka iddu so danga da buraka aga ka irma kubai irma nunan gwa amkoro irma hangan amin ga sannete irma hangan sai irgo hantu irma su bai ga hayan ta sai matkan no hayate da dawai borno a gwanda problem da kunyo irga hin ga ga hal a girno fon wanda irma ke. da yarda irga hinga kurinyoke amakai inga mo irma hangan asigina da kurinyo yarda irga hinga kurinyo da wando kulke igo goro irmi gorandi irma hangan ise irin salanga ya tikiyar mera ikuli ma faham hal fo mo ni gadi zano dunu sabayan gati a fo mo ni gadi iga sabaya ga canji kenni me da haya mo kai da idi kan fi sabila haya ga lala iga iga he banda ima kaga saba sama iru SOS it sike ki bare ma danga fayyan wo irma na da irna mera da kawo akadenu hankan kan fi sabila irgwarai rana bu me irwa su ba a matono da zalama surtu da zan kayan gonu zan kai ga tabi irga su bai gi lallabu irga su bai gi fahaman di hal a ga tonan kan ni gari warai ga saba ba da bare fai irwa sitan irga su bai gi ke lokaci kan lokaci matano filana ni bina man zumbu matano irma su bai gi fahaman di kala hanfo ni bumbo ni gadi in ga bumbo ga keke ima ka irdo irga keke irma kelake irma ka gi sa saban di to dabara ka dan karyan da ina iri wasu gwara ga hangan sani saniya irga konda alkutur kwa ima ta sai radio ima ga hamu guna ima no safariyan da iduga safar gabori wato dun irma gwaro irma hangan mata noti a to nodi wato da burakan hayate da irdu fondo irga hinga burake irin ma hankanu da karyan lalomo irga kwai irga ki police sai sai in kwai burasan kwanda komisariya kala da bora te bani wato dunu irma kitote da baraman te ba na abu anan gaba yana kan bara akwai bara akwai kasu to ai wannan kan hanfu haya gid gitan di inga no kate danga wai bare ni gadi ina wai bara karyan lalata sai afoyan kala gunda kan afoyan ini leban di da irsin tin processes so ni gani amene wallahi filana ai sai ni ga ai fami ne ai maka ai mu fanda sannu dangi oh, sinan oh, aram to dai oh, zuzu kwara isi to isi isi yarda ni gadi awon imani e kodor nu irkoi nu kanda irkwai sai irma fanda sannu sau dai aram albora ke ga yamar amsfilla ce to iro wato din irsin da sannu kul zaman wai barani nu ka irdo no di kan fi sabila inin alhakota mu inin zambani ka irdo son kan ni dini bon sai kan ni sin ga kwanda sannu da gina irma sanai ga me bayan kulu ya dinu wai barani gadi ina karyar lalata sai ina wai bara leban ina hayakul tasi Fongo fongono kan ni di igi na makkala imam mandu ma kul bare ni gadi ini bafu nasara mun da sannu to na kayo ni So imani a ifan da sannu ina sannu dabu to sango danga dai irdi lokaci fongo na rangon da fu yankan haran ka bata no kan ra din harfo te bora se bora gin ka rando am fakar ah. mandu man yanno rangon da non gaide ne to wallahi dai hanne du gina sanda gina ni gice no ni muka Yo yobu ya bodo no ne ga ka waye ga idu waye ga idu waye du kindihinka ya yamo da Ihinza wannan Ibrahim Lambano Shaudi program Maryam Musa aran ga hinga ke wai yaga kindi uddu wai taki kindi yaga eh, waran ka kindi iye wai gu kindi yaga wani Maryam Musa Lambano aran ga hinga ke ba girbe wo iddu wai da koi fu iddu wanda ya fo kan fun hal tilberi iddu babura iye yakine kan bifo da niyan da fu barfoyin tilbiyar haye barfoyin sai hare kan zuruka afoyen tabi afoyen bo afa nyanwo bu babo bu ala tumino to wo armono na sam ni gabe kan da alboro do hare nu barada akwai asudu nan gware a gono din albora ikon da zandar hare ko gode ga ta bi karyan woyi eh, halfo bun bai hare kware bun ko ko kiya ko kiya dika asin akwai wai barfodo ane to ayo ga gufu bai nyamai ka anano mota nuru a kiya sai nan kanno aka ake ikwai ga san aka ate girbe kala iddu a wani hasai lamba inna ke son kai sannu dai iddu ga sannu hasai mai akul hali irga sabai ga gana ke dake irma bai hal gwarawo a hanse wala a hanse zamu ko kiya go girbe ka a te iddo nidi tawayen anayana ya dinga ba da waraka ba da sanne hanse iru ga sabai ga ganan danga handu iddi kina hanfu aga to ba girfo irgo baraga ne ke dake irma di hal ka wala hal sannu aran ga bora ka sine mu ga bora ka sine fo yanno ta ga sine kan aran to danga we bore kan go tabi afoi igino ba afoi in sokete A afo igi dondonen gwai kamba gwai masiniyan gi hansayan da daya kul igi dondonen di zama a afo imani inga yu inga sin ga nuri ga zama da nuri go ikambara kuni ga nore ta irmi dondonen di gwai irmi no kai na fo wanka iga hin ga goyo sintin da yawadin gono A yan mun gono iga kason danga deni guna SOS wanda ya zai kulu iferi santin numeric orange gaba ga feri santin numeric iga kano din imawani ordinatar yan imawani internet yan nanga dabora borfogo ke ki secrétaire wala halfu igani ko go boy asi san bore kul kan ga kagi he arando he ne wo fo no ba gumo kab kun futay kan yi gote bore kai ya hale mi cinu a kan ya san da nyanga ibu wal nyanga fai kije ginan kan ba wani ra wodi yan dum more no ba gumo zan kai ne wo no ba gumo kai no wo bore songo an baga qur'ana ga kai ne muso jama faham wo bore doran diyan wo hankasa go ga te dama songo zama gonga kunda yante iro ko gi no bon fere so sina aban me azabu azabu amma ma kai na no ba kun mun kunza wo sutu kai na ba bi fo ba fo ne ce bu kochi kochi ya nyen wo fai ago chodo wallahi ko ciwo e kwalli tano amma ta bi kan agogo di ba kunno man bai gadi adam oci ne wallahi zan kai dena gogi tabi songo zam songo albirai ni ngai bai ngai bai man kan no songo ran duwa wo da wo kan ga fura bai man kai ngai te gas ga ga yi ga kosare ya den ga dai faham fayyan wongu no go kan de kan zan kai godi kab kun futai bo fayyan da buya fayyan da isin isin da hina oh. amma bayan kulu borai si ga faham kan izo bar kulu wani izo kan goni kambara de na sagim ni sibai hanka a ga hin ga sai su ba wodu no borai si ga faham ayan kulka ine me yenu goga kamba kun fulate we bare gote te al bare go ir gote te ir kelabon we bare danga ayo ga hinga te sabilin kan we bare ai kela we bare matabi dai ni gune danga ke tarehi windera ayo ga hinga te hankan ai wake ga hayo bar e gane to ayo su ba ai su ba ai mu kaga filana ga dole da albara gaba a gafai a wanda inga yi zai a sai kulguna a mabara gare ni di ayo te sabilin kan ai kela we bare go bi danga yi zai a foye mu gono da ika izai wo karyan gwai wundo gwai kullum in inu gogad ni ni girbe din zankafo. ki nora ga guru wai kildufu ki nun wai burana don ta amkwai da izo sai sulani ko kiya aka aka fitiga kan asabai ga kuwa ani haifuna a humburu ai gabe kan da a iza gundanu a sa don ta lokacin dira to ni di wani kul gonu kan gana halfo zan kai mu farga wala da idi kele mani wallahi ai ai gota biya kai mani zuru inga no gino sa mani zuru kwai nan gufu da yin zuru kulu ni musu ba yarda imadinan kanu to ni da koki akwai aga ni ga kuban da har lalayan kan ganan abafuna masara son zan kawai kure kure yadin kulu kan ni gadi da yin guna har boba no gono ganda kan ganan zan kai da imato hari kindira to san wa kan ga bai fahamda aran goyora aran da polisai aran da zuzu kwarbura matkin aran da goyo goge kai kan bugicar kan bura gani di matka ake ni da kan mhm. da mare lalati hadda doktor kwara gore doktor kwara on ni mo koy imin safa ni to so kan tiba ifo no ni di ga ni ko koy police sai dono wala matan ko mini to e eh, man eh, man dai ai wason ai su ba aran sa tabun bo mm. matcin no aran marksina gote da tiya ngano ai gaba ai ngano ai boka ai boka da bora gaba im koy police sai do tirano gono kai irga hantu assistant social gun donc ganda bora kan gaba ama ama kitote im koy police edo police eza editera edi doctor quartira imanito imate convocation iga bora si da ka iga kitote da boraka wat kanno kul police e ga gaki kiga kande nifa donc da ka girbihin zaga marano da ina konkonsante idi kan bora a wannan ga kan bahar kara son kala do da to do ga bumbo ni bai hayan no igate igate enquête imaguna hal sanno kimir imate konkonsante to da idi danga wai wura igaba ba ga kamba banda wala iga ba ga hayo iro ga hin ga kwai irma kwai irma keke avoka irma kwai a fur irse gini juje do amasalan amawbara alakoka as ya no irgati manti ba nga hinni ba alfagai danga da haifote irga hin ga kwai irma alfagai ke mani to filana danga hige do hare ni bai halo a fogono danga son ya maira hankan goti ni gonde ni wande aran gogoro ni ga ma wara mani wallahi a sai ha a sai da ne a sai ha a sai a san wayan da asban kara a sai kula asakanan da waibar waibar sun da ki asin da ki asin da zai waibar fo no gasi waibar fo iga te andiyo iga te gire igo waro kuni yo kwara hay kulu si te ba ne kanen su to inga no ni di bara ma sintin ga mite da di ga alhalo si ga hayo aga hin ga kwai baredu a musawara iga e makanda SOS nodin fonda hin kanu gon. ir gwanda psychologue ya tal ni go irgi ke imaka bareno kan lakkalo mm, waso o oh, doktor kwareno kan ga hagoi da bora lakkalo ima fa karan da ni imadi kan fi sabila yo baro da iman wasu ga hansi da iman wasu ga hayo hin ga ba follo we baro so ago no iga hin ga bora dan ga bur borda bora bor fo ne bay del ila kal wotun isi girbi iga ni gino girbi safari moso moso igo fa karan da bora igo gini lakal kendi igo gini lakal kanandi kana ima di kan son kai bora lakal kani to ima bai hankannu iga ni ga kunyo ke wala fami wuralo zama boy bor fo yan mutu ba kunye no gogi dorandi kunyo fami bore albore yan anzure yan da mai da mai inga ni goga bora dorandi hodun kulu sikolo goga hinga bai hankannu so ima ke kifon fonda kan wadi yan kulu iga hinga gibonza iga gwai da sikolo iga lokutare iga gwai da lokutare sai alfa mai da irga gwai da ya da shi nan turora ni gadi kul gono ka kul kanka irga bayinan ka irga fo du sande a ba mu aran nan godo mun ga cin naran nan godo ni ir bira kala kala troisième la territoire rekazama taksiman kul kan ne ONG karkara da ni to ONG karkara minister Abdu Mani Kwara gono za ne minister o kwara iga ban sai e taji kwara ino da ni gana nodum kulwa rodira da ni te danga virage fu ihin kanta za ni virage san bin gadi plaka SOS plako na gadinan kan nan gogo ni ni kwai igini ku bai to ka waje kakara ta ci ban nan ji ko men virage à droite deuxième virage à droite ni kan bun waro ga o ni kan ba ni kwai fandi yin kan tare ni mi kan kwai ni kan bun waro ga zan ayo ni gadi nan go wala bara mas um, ni mara gai zan ka ni waye ga kindi iddu waye ga kindi iddu waye du kindi hinka ya mu da hinza wani ibrahim zani ke ibrahim agaka zani ka mu agin hangan am konde na assistant social do deni kwai deni mandu ibrahim maryama gono ni te wai yaga kindi iddu wai taki kindi yaga waran ka kindi iye wai gu kindi yaga wani mu demu limarano wani ga isinga portable dabu isinga portable wi isi boradan listunwa bo kul kanke iga sambu iga tunise mo iga dena nin sinan kan nan gogo de ni kamu iga hangani to sambor yan gon kan hangani yan hinna ma gano yan gono ka igo de ni de ni ka imin hangan da loktor kwarno ima ga kwannen loktor kwara da police edo kwannen la police edo da to jujo do igini mu jujo do nan kul kan da wadin ma gani to sango aran bai gudu barfo kan sai in kab kun futai lalute kan aran ni buragan kala zuzu kwara kan aran wane watu kunu man tu sorfo to irno silman ni fo ni di we fo go haro bandana ngo su kuto ga dai no kurnyo na ma ana ba so kulika ba son zanna ne no ni gari nan go nan go te a te hayo ga ir kai kala jije amante semen fo kan kurnyo kaino nga mu ana te wando nga mu ana wando kar kala gunda kan opere kai mu nga mu ka irdu wadi yan kuli inni gana ni di ikon dai wasu gorodo ina kitoti intina wane dai an gawo a gwanda izabo ka e ba fai yin kan mo kan babo ka adimat ka ina izo kargale da ane an gawo na higya ka adiran da anga izo ani da bare gaba e mukuni wotan da isba amman an gawo higyawo kwana ka ame a fomo gono ba ni fonda hare in gawo kunyo zama dai na kada asintin ga dun bugin dado hare akuwa warazu akwai tu girbihin ka ene idiya lomi anan kalabore din yan handu iddu ayeka son wando kati akibore sai iduwa gadan hayo akwai kasu wa bara kala ana kwara bonan a sai ayi arli ta hare an ani to in ga gabe kan matkan nan kul da fata kasu ga ga wanda izin yemu wanda ba izo guwala izo to son kan na ka irin mai kwaro ra labo gundu kuna ra aran goyo gonda nongu yankani ka kan gi hin ga koymo ir gonda maradi ir gonda antan. elis gono dini koy inga bumbo igoyin ga hina kulite zandar umma gono madan din igogin ga hina kulite agadas muhammad gono bifo da mbo aka irin irgwai ba kan ba kun fitai nangu nangu mm. dini koy da zanga zandar du hare a gabar mai deni mara da hare deni koy aga da so karyan sino ifo no go no no dini me ni di danga wo borawo ni ga hin ga ga sambu tuk yi koy ne ba kilo waranka ni ma har gurga kanda ni banwo ni ma kandi da farkai sino a foyen mu ni bai kom nodin alborano ga ka wai bara kwara <laughs> bayan kulu alborano <laughs> go ga di dorandi ba da ni ga a ga ni ga te da wo bara farganda ni amini ga amini sako sam ga cetini sai ni ma koy nan kandi oh ya no albayin bugo albayin zandar hare mu wo fo no zandar hare ni bai targa higen da yango gono dole hige gono kwai ne nodi iga targa fai sanni kai na rama ne to ai ni fai sura hinza so nima kwai nima belu belu girbin ka nima du alfa ga fo aran masaba saba zaman ni gabanin da a ma amaka ima higa te girbin ka ni bombono gabaratan ni ye ni kunye zina wodin kulu asir addinara bore si ga fahamno ni ga dizan ka kai na amanto haikulu amma ke bani sai kan a wanda iza taki a kulu gwanda nga ba abu kwani no da hare a gono maradin mu boyani maradin mu ifo no gote danga bora so danga adasan albora adiwe bare za an higi anin ga nori kai na kason yan ai imano noru ne gara oh imata eh imata sai gara da haya kulu imano noru ima da ke noru amma kai amanga farfara dai son dadi handihin ka handihin za girfo farfara sun tin ga zenu so amaka amma su bai ga boro doron da amma su bai ga doron da kala amma to nan kan bora ga zurun ga bonse to da no dira ni bonse ni ga higa noro ye ni ma higa noro yeti amma kai am kwanda nan gufu nodin mu amma dugara amma ga farfar fode ya no albare ga nan kan ga bano da haka doron di zan ka wanda ta ni ga wasu gi higendi igi kala koli mi higendi zanka wanda ya zai wasu gi higendi wodi mo dogan di bambata no zama zan kai di si gidan lokol ba ka sinai no akulu dai oh wodi di si gidan lokol singa hayo asite din ko jadal dole ni faida no kala mu chorba nim duga higendi dole da hari wo tilbiya wo dogan lokan ga babum dai no wodin wo zanka wanda da ni wasu gi higendi oh zama bi fuke ko na hari kan bo inda eh, ni fa karati ne ni kai wahi ge su ba kurnye bai igo nyamma imaka imabara sambu foto irwadi wanda yan kan ine wallahi inga wo kan ine ikon kwande ini fote sambu ikwanda borkulu sambu wanka agaba ika kande nge suge iterawo iga ikwanda ikwande Afu afuwande ko isiye kafu borkulu sabai nan karra igu siye kafu isinde hayre labari isinda da iye ka zama iddi we borfo girbe da SOS kam nga wo za aka za zanka kainan ina higen da babu kirfo da tiyo ikwanda son mata no ka albarabu za akwai ga iza hinka ina iza ta aga ina arzaka ta aga aka new asiri wani bafuna dumu bai gode nodin gobe dubi ni di wadin kulu doran din bara ikwanda giri margi gono da asuba ka gadi hayre asuba hankan ra'igu ka aka bumbo asuba ikwar bai ina dan barfo yan banda ikanda so bai ga hayre ke bi kan moriyan no idogon duci bare no kai kiki idwai asuba bai kan hayre zaman yau mambai ga kai babo mo mbay ga koy adu ngo mo mbay ga kani di wani kulu doran din man dan ki gado doran dai wo kwa kwa kulu doran kulu wani ngo kwa kwa ga tilbe ramo irdi kan dang den hangan do de zan koy bare zai dan bangu yango ngai mo makna go songo wo fa azabu de ni koy mane ni si asiga mm. teme man ta sigita man bano azabu oh, mm, amma azabu to san wati ni irgi bai kan sati ber fogo no kan aran gorandi kan rabore kulkan kan gon gitan gam da kab kun futai kan yi gite aran ga charmar ga shawara man aran satuwa sattuwodin mu kan signe kadir de concertation wallahi iro kadir cadre gono bore sini ga gwai haikulu Ta ta e da igadi da me dangada ima kaga gwaiwo gwaiwo kala kala dalili da dalili sino gwaiwo siti me wato din kan hayo gono oxfam gi ga kasane unfpa gi ga kasane fi sabila igogwai surtout seljour d'activisme da kawo ni gadi bar kulgo ifot seljour d'activisme danga alwatu no kan ika e tirbuwai kin di iddu kan nan kan satta kulgo kan ga tan kan gam da doran dai iga hiniginga hina kulu kan ga sne kaldi danga da bon fera de hare danga cawandi yon wudu hare danga da fakara do hare bar kula hanka aga hin aga kan danga ga kasna goyo mate wato dino ima kayan sambu kan ganan goyo mu kai da buri to hunkuna irdi kab kun fita agogo bagumo nongo fayan aran ni go zabu nongo foyan mo aga cin de ne. aran di yongo ga sokon yan foni him te kan nan kab kun fita ni im koy gi tangam to ni di na am kinise to doron dai alwa watin wai bari ne isi danga dini gwa samba karya bayan kula ke diya zama albora suke ki gabai halu wai bara wani gwanda bani wala sun da bani dan waro man targa kwai wala dan waro man ka bara iga ka asini fai zama a gabe kan gwai gono asiba bara madira a ganan kala son dan waro te kai diya bisan waro te in ware san ganan bar mara wato da amakawan ka aga higi am higi nuwa da a gini gare am ni gare ni di alwatin ine danga kai diya wato karyan ziyan namayan wulakanci kulukul wai bare kaidiya dan kaidiya bi samu bore ga higi wanda zaine imi fai fayen gaba hige gaba fayen gaba so mo danga alwato kan gyawati so ikuli dira iga wanda ni sai ware kaina nin da ni izai so da ni guna bayan kulun ware ban wai bore go kaga wai afoye iga kaga barkar ai kudi sino iga ka ima ware ima haya kudi ima zurkai bore din kan go sa taibon arma sidi itali waru no iman gisi sai waro go bar mara isun waro gisi ni fam ni sun da fonda mo kanga koi ga bar ma seri iman no fondo ya dinga iga ka ima barkar bar foyen kan su ba bar karya im e kwai im e gwai windera ima e du hankan ga kwanda zan kai so doran da yau alwatu in inno hima irma di alwatu ya kini ifo ga haka sine no irga hinga kanda wai bare su dan ga kai diya wate gyaw wate da kai diya banda ga haka sine fo dimino irga hinga kanda wai bare su wodu kudi irgo ga lasabu irma di dan ga bon fera gonu ga haka sine gonu kan irga hin dan ga arzakado hare imakanda wai bore si wodun kulu gunu irgoga wodun kulu lasabu imakanda wai bore si dite se bon fere dogan dai di maga kun hankanga na mu boni mu dugu go dogan do de musite zaman kun sin din kan basi bon se goi foti ngono kan se dogan di to ni dite te se bon fere di ni ham fo mo yi no sa kain fo kan ni mu dugu kain fo kan yite kanga na dogan dai di ni mu dugu din yangi ga basi din yangi bo amma dai akate basi dam sa ni wonni kan goi dogan din singidiya ni singidi dogan din wonni kan goi to son da haran kan de non fo kan alborai no di kab kun fitai mhm. aran sa tadin do hararen gudon gudu alborai yanzu ma alborai ninga man yarda man tuwai borai hinne seni go kam kurtuka hararen gudon gudu alborai bo boy gido rendi ta albor bo bo ka irne bo boy mo koy ginga association to ifo to doran de kan ni go gidi a <laughs> ah, bor fo igi banan de tam ko bor fo ngono kan balkisa gonda gabi fa wallahi wonde ra dai salamu albora go gigin eh hasha eh, halima dole ga ta dai kan wai bo nin da ko ni go cha banda fura ni ga fu no ba ni go zo no ba ni ga ikuru ba albor ngwanda me sanni eh. sin da me sanni mi nigdi dogan dimi fuwara fuwora mo iga kar a to wai bariyan no ga kar al baraydin ga karan do iga kar iga zi iga nan <laughs> mene to wallahi wa suran ne a masala a sai dai amana amana kar yan amana kar yan ai no romo mu fura ai kan bara to kan na kawo da ni fan kam kun da take ko mene to sai din go ga don nan da iga fanda kon na sambo we barasi ne to so sambo ni ya wala ai wallahi oh. al baramu masambo wandi am fanda yan ni di son kala haya mu su bai ga wa amaka amane to irkoi sai masala sai dai son in mukare in masaba ngan da anya su saba son ai mu ai mu anya fi sabila ai saba ai ma kan maban albarai ban ai ni da ran dai din fa albarai din no ga alakai ko ban di fura dole no ran dai mu ni mu di albarai mu di ran di zama dingo ga higi gin hano barkisa nigin wani niga bankara niga wodi yandi sigi te wai bose fura niga di dogan di fani albarabun bu yanan gan di dogan do makan wai bai ga di dogan dan albai mo ga di dogan di ko ni wai bo ne go mi talai bun bo fa wai bo kan wallahi ga su gorganda ire ko ngai dogan di ko ni a man ka ga borga man ga sanni am ka man man wari ga halima dogan di no wodin fa to man gano alwarai doran do din ga bagumo irin sharra nan go kula sai am ke parto e nan go kula nan go kula go wono asibagum daino to way bare astoreno ba zama bare way way hina kai na koyenno asiba daino ta arandi yango ga ifono ce yan kokoranta ta kan aran ga te bore kan ga kab kun fitai din te wai bore sai sai kan ga na irin koi ga san dai wani wo bonza an ka ai goga bore ya murda an gano ka ta bore masalan ga hit ker mera bore ma faham da ker ni di ko kiya ni go zol zol zol zol ni ka ni ko kiya hi girbihin ka wari si sannuka na si haikul kulisi. dole hanfo bara mu ture bayan kul da ni wai bare goga harikin di te wallahi alborai no torai no alborai no ni dorandi ito nan kan so ikwan dai itomi roga sanni kuli sino yi bumbu ni bai danga di nika musu biro wayo ago kani nika ni bisa aga ni man nasi haikulu kul ai sunnam me dai ne ni ga tamu hunkuna saboda ni ka asite hino dai ka wallahi bara asadi da barfosi ya dinu wuti wanda ya ga bare mu kai ga famu da ke irmir andina gana ir addina wo fi sabila a gwanda dogone bore mu goro gacar sakon irma bere shi nan ka ago kula irma bere keki irma fam da ir addina fonda irma fam da andunye fonda wodu no ganan fi sabila haya kul masabu mhm. ni di doron de so de ni sambu politika wodu har aka to nan kan ni ga dinya mai ga kankam ga kankam bor kul su ba mu bonya mai kwara gwara politika wodu har nisu alborbai nisu we borbo nisu zanka bai borkul gogin ga tala doran di to no noga kan da giyar iro har hollan no gogir ga kan na iro fi sai da isintina iro asalama yin <laughs> ihin kan ta mu iro kyar yanzu yin ti hige fur ir gamara da mun tiya din don wallahi so Niger ba kullun ga fonda ga kan politiko go da bore bore ba mu kan haikul kan irte irin yafu ir bafu fu mu fallan kanu ya dinga doron diman ka irgamar bare mu salan gaji cikiyar maira bare mu kiki bare bare mu fam irmu satai da gwamnati irma ga bare ban mai fere kaba dan shaka da ba ka dinga dini gona kito du hare bare fo su ba bai halki to fonda gono yimi ki ise mu tire kul kan gonu tira ka denite kina hankan gini juke denite imi bangandi borese imi fasara e sannura imi bangandi borese iro mbogo ngware aran do radio e hare da aran gahin ke kidan ga bore kan ga fasara ente aran makande imi sabai gati bore ma faham aran gadi bore bumboga aran ke ga ki ta fi fulani ya kini ya kini iga aran hasan ni gobe kan on aran mm. madara jera kwana ba ima madara sai sanan ya ticar me rawo kan da halim ci wodin daino kan da dogan daidin jama'a amma sabu ba sai wallahi tan ka ran ku fahimtar aran ku sanan ya ticar me rawo wallahi dogan da site ba su ban mu a ga sabu daino oh. to madalla irgaran fondo goyi kan aran kagutu irhun kuna faji kara ga aran koy mamun faji kara wo hun kuna kan bonno asalan dorando wal kab kun futakan no yigite way borai inganda zanka way borai zai sai se nga bonno ir koy ga faji kare ay balki samidu ir technicien o hasan abdullahi kan se nigini hasan wai ir no koy ga sigir woni o tonen daran do nenir ginaran se ma salamu fondo goyde suro karan dangirangal